'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. za gwamnatocin ƙananan hukumomi su fara yin ayyukan raya ƙasa tabbatar cewar sun samar da matasa aikin yi. Ƙananan hukumomi yanzu za a yi musu alƙalanci ne da abin da suka yi yanzu kuɗi na ƙarƙashin su su sani cewa su gwamnoni suna da immunity rigar kariya amma shi lokal gaman chairman ba shi da rigar kariya nan take hukumomi irin su ICPC FCC za su iya dira a kansa su kama shi yau shirin na tafa ne da tsokaci akan tasirin yancin ƙananan hukumomin Najeriya ta fuskar kuɗi akan rayuwar 'yan ƙasar a dakace mu yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yan ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko ohu gama ko madalla Masu ware a tsakiyar shekarar da ta gabata ne kotun kolin Najeriya ta fassara tare da yanke hukunci akan sassan kundin tsarin mulkin ƙasar. da ke magana a kan sarrafa kudaden ƙananan hukumomi inda ta haramta wa gwamnonin ƙasar tsoma hannu da baki a kan dukiya mallakar ƙananan hukumomin musamman kasan kuɗi da ƙananan hukumomin ke samu daga asusun tarayya a kowane wata. Haka kuma kotun ta koli ta haramta wa gwamnonin naɗa kan tumomi domin tafiyar da mulkin ƙananan hukumomi. da ya biyo bayan matakin ofishin babban attorney kuma ministan shari'a na Najeriya ne wanda ya mika wannan batu gaban kotun kolin domin ta yi fassara kuma ta ba da hukunci la'akari da cewa an daɗe ana muhawara cewa kundin tsarin mulkin Najeriya ya haranta wa gwamnoni saka hannunsu akan kuɗaɗen ƙananan hukumomi. kuma bayan nazari kotun ta ce gwamnonin ba su da hurumin taba kudaden ƙananan hukumomin kana kuma abin da suke yi na naɗa tumumi domin tafiyar da mulkin ƙananan hukumomin haramun ne To ga alama dai gwamnatin tarayya ta himmatu sosai wajen ganin gwamnonin sun mutunta wancan hukunci na kotun koli inda a 'yan kwanakin nan wata sanarwa da kakakin shugaban Najeriya Mr. sande Dare ya fitar ta tabbatar da cewa daga wannan wata na Janairu gwamnatin kasar za ta fara aiki ga dangadan da umarnin kotun inda kowace daga cikin ƙananan hukumomin Najeriya 774 za ta fara karɓar kuɗinta daga asusun tarayya kai tsaye. Yanzu haka dai masana sun fara tsokaci akan wannan mataki na gwamnatin Najeriya. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa da dabarun mulki na Jami'ar Bayero Kano ya fayyace abubuwan da 'yan Najeriya ke sa ran gani a wurin shugabannin ƙananan hukumominsu a ƙarƙashin wannan sabon tsari. haɓakar ayyuka a ƙananan hukumomi maza-maza gwamnatocin ƙananan hukumomi su fara yin ayyukan raya ƙasa samarwa da matasa aikin yi kasuwanni da harkar noma za su daɗa inganta kuma za a sa rai a ga cewa sun rage barna da ta'adi irin wanda suka yi ya haddasa cewar wasu gwamnonin su rike kuɗin in suna son kada a koma gidan jiya sai sun yi wannan to haka kuma za a sa rai a ga cewar kungiyoyin matasa da kungiyoyin ci gaban demokaradiyya sun mai da hankali wajen sa ido a ganin cewar gwamnonin ba su sake komawa ta bayan gida sun karbe kuɗin ba musamman la'akari da cewar yawa yawancin shugabannin ƙananan hukumomin waɗanda gwamnoni suka ɗauki ɗora ne da sunan zaɓe Baga masana kimiyyar siyasa da sha'anin shugabanci su ma 'yan gwagwarmayar shugabanci na gari sun tofa albarkacin bakinsu. Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata, daraktan ƙungiyar Kaja, ya ce samun 'yancin kuɗaɗen ya buɗe sabon ƙalubale ga su ƙananan hukumomin. A baya su kansu gwamnatoci sukan yi ikirarin cewa akwai fa ƙananan hukumomin da abinda da ma suke samu don baya isarsu. sai sun taimaka sun cika musu ma suke iya biyan albashi su yi ayyuka a ƙananan hukumominsu to yanzu idan ya kasance an rabu kowa ya kama gaban shi to za a gani wayanda ba za su iya ba kaga kalubale ne a gaban waɗannan ƙananan hukumomi su tashi su ƙara fito da wasu hanyoyi tasiri na biyu su ma yanzu ko ba komai ƙananan hukumomi yanzu za a yi musu alkalanci ne da abin da suka yi yanzu kuɗi na ƙarƙashin su. To amma Dr. Muhammadu Uba da ya cika kwanaki ɗari a kujerar shugabancin ƙaramar hukumar birnin kudu ta jihar Jigawa ya ce 'yancin da suka fara cin gajiyarsa ne ya ba shi damar cimma nasarori a kwanaki ɗari na farkon mulkinsa. An ka ɗauki makarantu asibitoci ga kayan aiki ga komai har haihuwa za su iya karɓa yanzu a asibitocin nan guda uku wanda muka gyara masallatai na kamsu salawati mun gina ɗaiɗaiɗaiɗai har guda biyar a cikin kwana ɗari mun yi masallacin juma'a guda ɗaya mun ɗau mutum ɗari uku da arba'in wanda sigi e holders ne wanda za su koyar a makarantunmu. Wannan ba na maganar bangaren ruwan sha bangaren noman rani. Me ciyaman zai cewa shine kalubale a wannan kwana ɗari? Kalubale ba a rasawa amma dai mu gaskiya mun same shi kaɗan saboda dama mu a jihar Jigawa idan ka yi maganar autonomy ma mu ba wai sabon abu bane domin tun lokacin da muka hau mu a sanin mai girma gwamna ma ko full autonomy yake bamu. Ba ruwan mai girma gwamna a cikin harkar kuɗin local government. Harkar ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Yayin da shugabannin ƙananan hukumomi ke maraba da farin ciki da 'yancin karɓar kuɗaɗensu daga asusun tarayya a can Abuja babu katsalandan daga gwamnoni. Barista Ibrahim Cedi na ƙungiyar lauyoyin Najeriya na cewa. dukkanin wani abu da gwamna yake iya yi da san an turo masa to shi ma karamar hukuma hakanan ake tsammanin shugaban karamar hukuma ya aiwatar ta hanyar bin dokokin da suka tanadi ofis ɗinsa ba kamar yadda ake yi da gwamnoni su ne suke tasarrufi da kudaden local government ta yadda suka ga dama ba a nan sakamakon da zai wannan autonomy din da aka ba su zai haifar shine duk fa local government chairman din da ya je ya karkatar da kuɗi ko kuma ya dakata gwamnansa ya wani abu da ba daidai ba to fa ne zai zamanto a hannu su sani cewa su gwamnoni suna da immunity rigar kariya amma shi lokal gaman chairman ba shi da rigar kariya nan take hukumomi irin su ICPC FCC za su iya dira a kansa su kama shi. Masu ware karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki. Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta sassu ba abu raita, da rashin aiki daga labaita yawon banza ko sata.